Jama'a Assalamu alaikum sannunmu da warhaka barkanmu da sake saduwa ta cikin shirin tambaya da amsa na wannan makon daga sashen Hausa na Radio France International. Shirin tambaya da amsa na amsa tambayoyin masu sauraro kan kowane batu na rayuwa. Abokinku a har kullum Michael Kudisin ke muku lale marhabin. daga cikin tambayoyin da zamu amsa a yau har da wacce ke neman sanin ko kasashe nawa ne ke da kujerar naki a majalisar ɗinkin duniya kuma me tasirin kujerar a wajen su sai ku kasance tare da ni. To za mu yayi kallabin shirin da tambayar da ta fito daga Husaini Abba Dambam tare da Muhammad Musa Dambam ‘ya'yan Malam Musa mai keke a karamar hukumar Dambam jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Sai inda suke nema a musu karin bayani game da sabon tsarin mulkin haɗin gwiwa a ƙasar Sudan wata tsakanin fararen hula kenan da kuma sojoji. Shin daman akwai irin wannan tsarin ko Sudan ce ta kirkiro shi sannan in akwai wace ƙasa ce take amfani da shi yanzu. kuma ko wannan tsarin mulkin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu kuwa wajen samun jituwa tsakanin ɓangarorin biyu to game da tambayar ku na mika ta ga wakilin mu da ke jihar bauchi a tarayyar najeriya ibrahim malam goji wadda shi ma ya mika ta ga malam abdullahi yalwa na kwalejin kimiyya da fasaha ta abubakar ta tare ali da ke bauchi a najeriya ga yadda zantawarsu ta kaya shi wannan tsarin mulki ya samo asali ne sakamakon yarjejeniya da aka samu na sulhu kan rigimar da ta barke a ƙasar sudan wadda ainihin abin da ya hasasa rigimar shine matakai na tattalin arziki da tsohon shugaban ƙasa wanda ya shafe kimanin shekara 30 yana mulki wato umar albashir ya samar da su wadda ya haifar da zanga-zanga wadda a ranar 11 ga watar yuli ya jawo hamɓare gwamnatinsa to wannan tsari na haɗaka tsakanin farar hula da sojoji an taba samun shi a wata ƙasa a baya a duniya ko a sudan ce kawai ta fara kirkiro da yau a ce ga sojoji da farar hula suna mulki tare wato kafin yin ansa wannan tambaya ƙari kan batun shi wannan haɗaka akwai wasu muhimman abubuwa da haɗakan ta kunsa na ɗaya shine za a samu gwamnati na wucin gadi na wato kimanin watanni 39 daga cikin 39 nan sojoji za su yi mulki na 21 sannan sauran watanni 18 farar hula za su yi mulki sannan akwai majalisar zattaswa da za a samar da ita mai mutum 11 biyar daga ciki fararen hula biyar daga ciki sojoji ɗaya kuma sojoji da fararen hulan nan za su yi haɗaka su zaɓi wanda suke yadda da shi wato ya cika sha ɗaya ah, ba za a ce ba a taɓa yin wani haɗaka kamar haka ba hadda cewa irin wannan a yanda yake wannan shine karo na farko gwargwadon sani na wadda ita ƙasar sudan take yi a baya yawanci ƙasashen da suka samu mulkin soja wadda ya yi tsawo kuma waɗanda suke kan mulki suka yi ƙoƙarin sauya riga su koma 'yan siyasa kamar ƙasar zimbabwe a ƙarƙashin robert mugabe kamar ƙasar gambia a ƙarƙashin yahaya jami'a. kusan a ƙasar najeriya ma muna iya cewa an yi wannan tsari na wato kare da fatan akuya ko dai angulu da kan zabo kamar yadda muke faɗi yadda lokacin shugaban ƙasa Uh, ibrahim babangida muke da gwamnoni soja yan wato gwamnoni fararen hula kuma shi shugaban ƙasa yana shugaban soja so haɗaka tsakanin sojoji da fararen hula ba sabon abu ba ne ko a yanzu a kasan america akwai abin da suke cewa civilian army wato fararen hulan sojoji wanda wani hanya ne da sojoji suke alaka kai tsaye suke haɗin gwiwa to amma yanzu kai shi mai tambaya ya buƙaci sanin kana ga wannan tsari na zamantakewa tsakanin waɗannan ɓangarori guda biyu zai kai ga cimma nasara wato kwalliya za ta biya kuɗin sabulu wato masu sa ido sun bambanta wajen ra'ayi da yawa daga cikin mutane na ganin cewa saboda shi cuta wadda babu irinsa yana buƙatar maganin da babu irinsa wato sabon cuta na nufin a samu sabon magani kuma kamar abin da aka yi kenan a sudan sannan gani ga wani waya kan ishi wani tsoron allah kamar abin da ya faru a libya da abin da ya faru a masar da irin abin da yake faruwa a wasu ƙasashe ta abin da ake cewa middle east kuma idan kasashen da suka matsa lamba na daga kasashen waje musamman na afirka suka ci gaba da sa ido to yana iya zama dole a kiyaye wannan yarjejeniya kuma a yi amfani da shi don haka hadda ra'ayi ya bambanta ni ina da kyakkyawan tsammani na cewa haka zai ci ruwa wannan yarjejeniya zai iya biyan bukata to malam muna godiya da lokacin ka da ka ba mu godiya nake wani gari wani garin da ake kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da ake kurba manja na zalla madalla a gaida Naziru M. Ahmad da wannan waka wani gari. Shirin tambaya da amsa daga nan sashen Hausa na Radio France International sai kuma tambaya ta gaba. wacce ta fito daga sani mai lange-lange ya wuri a jihar kebbi a tarihin najeriya Karin haske yake nema kan cinikin bayi ya ce wai da gaske ne bai ritsa da 'yan arewacin najeriya ba to na mika tambayar ka ga wakilin mu na jihar kano a tarayyar najeriya abubakar abdulkadir dan gambo wanda shi ma ya tuntubi malam murtala mustapha malami ne a sashen koyar da tarihi da hulɗa da ƙasashen waje a jami'ar dr yusuf mai tamasile da ke kano a najeriya ga kuma hirarsu. to shi cinikin bayi an yi shi ne ino a wajen tun daga wajen karni na goma sha biyar har zuwa kusan karni na goma sha tara kuma ciniki ne da manyan dauloli da sarakuna da suka shuɗe a wancan lokaci suka dinga azabta. su suna sa su suna si da su ake sai da su maturawa su kuma turawa su ɗebe su wasunsu a kai su nan america inda ake kira new world wasunsu kuma a kai su nan ƙasar turai da dama daga cikin su nan gefen amurka ake kai su da gefen caribbean islands ana subjectin su su ayyuka sosai sosai musamman a cikin gonaki na eh, shugaken eh, rake da sauran su auduga da wasu abubuwa da dama a nan ƙasar amurka ma'ana shi cinikin bayi ba wani abu bane in other words ciniki ne da al'umma suka yi shi wanda ake samun bayi ake sai da su da kuɗaɗe kamar yadda ake sai da abubuwa a cikin kasuwanni akwai kasuwanni da dama da suka shahara ko a nan cikin garin Kano akwai kasuwanni kamar yanzu irin su kasuwar kurmi din nan har yanzu akwai wurare da dama wanda asalin su nan wurin dama bayi ake saidawa daga nan fatakin aka je aka samo bayi wasu su bayi ne za a je a kamo su saboda yaki tsakanin midi Kano da Zaria da ina ne da ina ne da zazzauke ba Zaria ba ko kuma Kano da Katsina wasu su kuma bayi ne dama na wanda ake hulɗa da su ne yau da kullum ka ga bawa ya ishe ka kawai zaka ta sake su shikenan za a je a sida shi a aji shi kamar yadda ake masu amma dabbobi turki haka ake ma al'umma turki a wancan lokaci sannan kuma akwai mutanen da za su zo su si wannan bayan aka siye su haka za a jera su su ta tafiya tun daga nan arewa daga sauran wurare da dama da muke da su a cikin um, uh, afirka gaba daya har zuwa gabar kogi kuma ciniki ne da an dade ana yinsa kuma dama kar mu manta fa tun lokacin da laraba suka zo fa ana cinikin bayi kar mu manta wannan akwai shi sa ake kiransa ma um, uh, trans da saharan trade shi trans-saharan trade wanda laraba ne suka dan yi shi sosai daga baya kuma turawa da suka zo sai suka canja yanayin abin aka dinga abubuwa da dama amma dai wuraren da suka fi shahara inda aka fi cinikin bayi sosai sosai a dauloli sosai da sosai a cikin Najeriya kamar irin su Benin Empire din nan daular Benin irin su amma um, dauloli da dama da suke gefen gaba kogi da kuma sauran kananun communities na Naji Delta communities irin su Boni irin su Ishekiri irin su Orobo irin su Opobo da sauran wurare da dama. Daga nan kuma aka kai su kudu gudu nan gaba kogi haka za a jajjera bayi kamar yadda ake jera sardin a cikin irin ice fish in nan zaka ga an jajjera shi haka ake jajjera su a tafi da su su tafiyar kilomita wani abu daga nan har zuwa gabar kogi ta America daga nan kuma wasun su za a bar su a nan cikin America wasun su za a sake ta sakiyar su har zuwa gefen irin su Caribbean islands din nan su Jamaica su haiti su guwa su ina ne waɗannan ƙananan ƙananan manyan ƙasashe wanda yanzu har yanzu akwai blacks a cikinsu wannan shine silar da ta sama har yanzu akwai blacks a wannan wuraren wasu su kuma eh wasu su kuma haka ake ta sakiya su tun daga nan amurkan za a zo daga nan za a tafi da su zuwa europe wasu su kuma daga nan din dama za a kai su europe din sai a tafi da su na'am wannan shi ne kanan daga cikin to eh, mai kuma yana cewa eh, shin da gaske ne cinikin bayi bai ritsa da yan arewacin najeriya ba <laughs> cinikin bayi ya ritsa da kowa da kowa saboda ai ba za ma ka iya gane cewar a wancan lokacin wane ne dan arewa wane ne ba dan arewa ba misali yanzu idan ka dau daular wannan nufawa dinnan ta bidda ai bidda a wancan lokacin ta tafi ta kusan kadewa da gabar kogin atlantic ocean a wancan lokacin mutane ne wannan mutanen bid'a mutanen arewa ne to abin da nake nufi shine ba za ma ka iya bambanta cewar wane ne kamar bahaushe a wannan lokacin wane ne kamar banife wane ne kaza ba kowa ma yana iya zama bawa ya danganta da wasu lokutan haka kawai ake samun kauyuka a cinna musu ta dare duk wanda ya fito da gudu haka za a zo a rataya shi a sa masa sasari a sa masa sarƙa kenan ya zama bawa kasashe kamar irin sa angola kasashe kamar irin su congo sun daɗe kuma su ma sun shahara sosai ta bangaren cinikin bayin nan a ra'ayi halin abin da ni mai tambaya yake sanya sani ya shafi mutanen arewacin najeriya eh ya shafa akwai mutane da dama wanda asalin su yanzu da suke kasashen amurka din nan da sauran wurare irin su haiti su nakaraguwa su jamaica su sauran wurare da dama wasu su suna nan asalin su ma hausawa ne Tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International ga wa'anda ke so a dama da su a wannan shirin sai su tuntuɓe mu ta adireshinmu da email a arafai hausa tambayoyi a gmail.com arafai hausa tambayoyi a gmail.com sai mun ji ku. To za mu karkare shirin ne da tambayar da ta fito daga Mubarak Aliyu Banga abubakar lawali usha banga da abdulmutallib magarya da adamu abubakar bajoga nasir shehu yunsari dukkan daga tarayyar najeriya suka ce shin kasashe nawa ne ke da kujerar naki a majalisar ɗinkin duniya kuma me meye tasirin kujerar a wajen su? shin koda kowa ya yarda da kuziri idan su ba su yarda ba hakan na nufin kudirin ba zai samu shiga ba wakilinmu na abuja ya tuntubi barista mai nasara ubar faskari wadda ya fara bayani kamar haka to eh, wato eh, zan so da mun ba da tarihin yadda aka samo asalin kujerar naki din an yi yakin duniya na farko 1914 zuwa 1919 to a lokacin da aka kara yakin duniya ɗin, ƙasashen da suke da karfi sai ya kasance ƙasa ɗaya kusan tafi ƙarfinsu wato ƙasar jamus shine kake jin ana yakin hitler to wani ne hitler ba shugaban rundunar sojojin jamus ne wanda ya watsi da umarnin shi shugaban ƙasar ya ce shi dole ya neman ma mutanen jamus yanci su ne rundunar su ta nazi shine suka tada kaya baya saboda bayan yaƙi na duniya na farko an samu su sharuɗa waɗanda suke masu zafi an ce sai sun wargaza sojojinsu sai sun wargaza kuɗin ƙasarsu sai sun yi abubuwa da dama da dama duk ƙasashen da suke mallaka sai sun ba su yanci to su kuma suka ce ai an kai su bango gara su yaƙi duniya to su ne suka dawo shi ne abun da ya kawo ga yaƙin duniya na biyu to an ƙara yaƙin duniya na biyu a da da arba'in biyar ranar goma ga watan disamba to ranar nan da aka ƙara wannan yaƙi ke ɗin sai ƙasashe waɗanda suke su suka haɗa ƙarfi su ne suka yi haɗin gwiwa aka murƙushe jamus manyan ƙasashe guda biyar to su ne eh, wato ƙasar amurka birtaniya wato uk Uh, ah, da ƙasar faranshi da ƙasar rasha sannan kuma sai china waɗannan su ne ƙasashe biyar waɗanda suka haɗa ƙarfin gwiwa aka murkushe rundunar nazi wato rundunar eh, eh, jamus to waɗannan ƙasashe guda biyar da aka zo sai aka kafa majalisar ɗinkin duniya to da aka kafa majalisar ɗinkin duniya da mambobi ƙasashe kusan ɗari da da ashirin uku a lokacin nan to sai aka zama kuma a cikin majalisar ɗinkin duniya sai ya zamana akwai sassa sassa wato akwai sassa na gudanar da mulkin majalisar ɗinkin duniya headquarter ta a birnin new york da kuma sassa na majalisar tsaron lafiyar duniya ɗin don ka a samu kare tsawar samun irin wancan tashin hankali to su ne ake kira majalisar tsaro ko kuma kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya to wannan kwamitin tsaro na majalisar duniya mambobi ne mutum guda goma sha biyar mambobin ƙasashen nan goma sha biyar guda biyar daga cikinsu su ne suke da kujerar dindindin su ne waɗannan ƙasashe biyar da nema bayani waɗanda suka haɗa ƙarfi suka murƙushe ƙasar jamus to waɗannan guda biyar ɗin to su ne ake bayan su ne na dindindin waɗannan saura guda goma ana zaɓen su ne kowace shekara shekara shine a taron majalisar ɗinkin duniya da ake yi wato united nations general assembly to ana ake zaɓa waɗannan guda goma ɗin amma waɗannan biyar dindindin suke tun wancan lokacin har yanzu ɗin nan su dindindin suke to su ne suke da abin da ake kira kujerar naki ma'ana kujerar dan naki kamar yadda wannan tambaya ta yi shine idan an zo za a ɗauki kowace shawara da ta shafi duniya a dandamalin majalisar ɗinkin duniya to kowane ɗaya daga cikinsu yana da ƙarfi ne ya ce na amince ko kuma ban amince ba to idan aka samu ɗaya ko biyu ko kuma hudu daga cikin waɗannan sun amince amma ɗaya ko biyu ko uku ko dukansu ba su amince da kowace shawara ba to ba za ta iya zartuwa ba a doron duniya to shine ma'anar kujerar naki to barista tambaya ta gaba ta yi nuni to wayannan kasashe da ke kan kujerar naki wai akwai wani alfano da suke ci ne a kan wannan kujera da suke rike da ita eh akwai alfano domin na daya alfano na farko shine suna da zama na dindindin ba za a iya canza su ba alfana na biyu kuma su ne wato su ne waɗanda suke su suke rike da ma ƙarfin duniya ɗin domin kashi 60 bisa ɗari na duka ƙarfin soja na duniya a hannunsu yake kashi 60 bisa ɗari na duk kuɗin da ake kashewa na harkokin bajet na sojoji alal misali yanka haɗa ƙarfin su a kowace shekara daga da goma 2011 zuwa yanzu ba su taɓa kashe kuɗi da ya gaza ma tiriliyan na dola amurka ɗaya ba a kowace shekara bayan nan kuma waɗannan akwai ƙasashe guda shida waɗanda su ne suka fi fitar da makaman ƙarfin soja a ƙasashen duniya ana siye na duk yakin da ka gani ana duniya dinnan to ƙasashe guda biyar su ne su daga cikin su ta shidda kawai ita ce jamus ita ce kawai ƙasa ta shidda waɗanda suka fi wato exporting ɗin weapons fitar da makamai da kuma kera makaman tare dangi saboda haka su ne in suka ga dama za su sa duniya ta zauna lafiya in suka ga dama za su tada hankalin duniya daidai yake kuma da hurumi da aka ba su domin akwai abin da ake kira articles articles article wato kamar sashe-sashe ne na kundin dokokin da suka kafa majalisar ɗinkin duniya wato chata na united nations sashe na 23 shine ya bayanin cewa ga yanda za a kafa su ƙasashe guda goma sha biyar sannan sashe na 23 sakin sashe na ɗaya ya ce ga ƙasashe biyar masu dindindin sannan sashe na 24 na wannan doka ta majalisar ɗinkin duniya ita ce ta ba su dama su ne suke da alhakin tabbatar da kwanciyar hankali da tsaro da bin dokoki a duk diplomasiyar duniya ga kasashen duka duniya wato su da idan majalisar duniya ɗankin duniya ta yanke shawara ko kuma kotun duniya ta yanke shawara ko kuma asusun kuɗi na harkokin tattalin arzikin kasashe na duniya suka yanke to su ne waɗanda in suka tashi suke da budala kamar 'yan sanda ne na tabbatar da abi umarnin da duniya take so da kuma tsarin da ake ya kamata abi duniya ta samu kwanciyar hankali da zaman lafiya. Masha Allah to a duk da bayanin da ka yi barista a ganin cewa dai ka taɓo kusan ansa ta ƙarshe amma dai zan da tambaya tambaya ta ƙarshe shine idan duk ƙudurin da aka zo da shi wannan zaure na majalisar ɗinkin duniya ɗaya daga cikin ƙasashen da ke rike da wannan kujerar naki ta amince hakan na nufin abin ya wargaje kenan ba zai taɓa yiwuwa ba ya eh, wannan gaskiya ne in duka duniyar nan za ta haɗu gaba ɗaya ƙasa kwaya ɗaya nan ta ce naƙi shi shikenan duk wannan abun ya wargaje to barista muna godiya da wannan dama da ka bamu to Allah ya sa albarka Allah taimaka ta wuce ta tabarma tallafa mini karsho ya sani zarkoma akan ki zan jura mayar fagen fama idan kina suna bani babin rama idan za ki kije da ni idan na yi fushi kirar rashe ne silar so na shiga babban karni idan ga ki sai na farin ciki ya mai sabuwar amarya duk wayan dila a daji soya tafi da shi na yi sabuwar hikaya suna sai ta hankali da nutsuwa ashe idan ka zauce ama amarya nai dacen masoyiya tana sani dariya a kanta na tausa murya. Tuma Dalla kuma nan shirin tambaya da amsa na wannan makon ya kawo ƙarshe. A madadin kowa da kowa a sashen Hausa na Radio France International, musamman ma wakilanmu Ibrahim Malam Goji daga Bauchi a tarayyar Najeriya da Abubakar Sani Muhammad na birnin tarayya Abuja a Najeriya da kuma wakilin Abubakar Abdulkadir Dan Gambo na jihar Kano a tarayyar Najeriya da injiniyanmu Ibrahim Tukur Keffi, Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga mai kowa bai komai